I will discharge my duties to the best of my ability unfaithfully. ɗaya bayan ɗaya dai ministocin da ma shi kan sakatare na gwamnatin tarayyar najeriya da suka ɗauki rantsuwar kamun aiki bisa makaman da ke tasiri ga makoma ta ƙasar a cikin jelu na sababbi na ministocin dai sun hada da ike cuku oga da ke zaman ƙaramin ministan ma'adini na ƙasa da muhammad musa bello da ke zaman ministan babban birnin tarayya na abuja an tura a fabio ya zuwa ma'aikatar naja delta a yankunan da fesal kiyamu zai zama ƙaramin minista a wurin Adamu Adamu ne dai zai ci gaba da mukaminsa na ministan ilimi a yanko da Emeka Anwajiba na zai zama karamin minista a wurin. An kuma naɗa sabon nono ministan noma a yanko da Mustapha Shehuru zai taimaka a matsayin karamin minista a wurin. Maryam Katagumce dai aka bai karamin minista a ma'aikatar ciniki ta kasar. A yan kuma da Richard Adebayo zai jagoranci ma'aikatar mai tasiri. Chris Ngiga dai ya ci gaba a ma'aikata ta kodago a yan kuma da tayo a sadura zai taimaka masa. Zainab Shamsuna ta haɗa ma'aikatar kuɗi da tsare-tsaren tattalin arzikin tarayyar Najeriya da kafin yanzu ke zama ma'aikatu guda biyu a matsayin na minista a yan da Janar Bashir Magashi ya zama minista na tsaro. Ilayi Muhammad ya ci gaba a matsayin ministan labarai ha kuma Rotimi Aminci ya ɗaura a ma'aikatar sufuri ta ƙasar. Babatun da Fashola ya zauna a ma'aikatar gida da ayyuka a yan da aka ɓalla harka wutar lantarki aka bai wa injiniya Salim Mamman a matsayin na minista. wakar Malami dai shine ministan shari'a ha kuma Suleiman Mamman Adamu ya ci gaba a ma'aikatar ruwa. A yin kuma da haƙar darajar Hadisu Rika zuwa babban minista a ma'aikatar sufuri ta sama. Sadiya Faruk ce dai ministan sabuwar ma'aikatar jin kai da agajin gaggawa ta kasar A yin kuma da Rauf Arabia Shaula ya zama ministan cikin gida. Megaldin Jat ne dai ya zama sabon minista a sabuwar ma'aikatar 'yan sanda. A yin kuma da shugaba Buhari ci gaba da zama ministan mai na kasar Babban aikin da ke gaban majalisar dai na zaman kawo sauyin da 'yan kasar ke da bukata ga muhimman batutuwan tsaro da harkokin noma da inganta tattalin arziki da ma bin doka. kuma a faɗar suleiman adamu da ke zama minista na ruwa sun shirya nufin made noman rani sana'a babba a cikin tarayyar najeriya a nan gaba najeriya tana da kamar hekta miliyan uku da dubu ɗari ɗaya da arba'in na noman rani wanda za a iya noman rani amma a yanzu haka abin da ake zance hekta dubu ɗari da saba'in ne kawai ake noman rani a kanta muna fatan daga nan ta zuwa shekara dubu biyu da talatin cewa gwamnatin tarayya kadai tana da kamar hekta dubu ɗari biyar ta noman rani. Ga Sadiya Faruk batun na jin kai zai sami kulawa ta musamman a yankunan arewa maso gabas da ma ragowar sassa na kasar Taimaka ma ah, mutane da tallafa masu. ta hanyar sana'o'i da kuma ganin cewa mutane suka rasa muhallinsu an samu an mai da su. Shi kasa batu mutunta dokoki na kasa dai a faɗar Abubakar Malami idan ya ɗora a ma'aikatar shari'a ta ƙasar zai kalli kulawa ta musamman. Idan ka yi magana ta danganci cin hanci da rashawa musamman ainihin fidda kuɗaɗe na haram waje. Babu yadda za a yi ka hidda kuɗaɗe ta hanyar haram waje ba tare da unhwani da ainihin hukumomi irin na bankuna da makamantansu ba. To muna tunani na fitowa da wata oda sabuwa wadda za ta kasance akan tsari na ba sani ba sabo. Miliyoyin al'ummar tarayyar Najeriya dai na zaman jiran tasiri na majalisar da ke damar ƙarshe ta tabbatar da al'umma ta ƙasar cewar 'yan sauyi na zaman ingantaccen zaɓi a gare su. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.